ya abin da su aka daina amfani da ita shine domin da aka soma da ita kin san yanzu irin cokan da muke da su abin da wuya a rinka amfani domin lokacin da muka soma da ita ko tana da tsada da kuma irin cokan da muke da su yanzu kin san da wuya a rinka amfani da shi ba a canza bakin ba da saura shi yasa aka daina amfani da domin tsadan sa hanya. To da yake yanzu a Najeriya da dai eh, mun sani rigakafi kusan ana yi ne da ta allura. To amma eh. wanda inda rigakafin da ya fi ɗaukan hankali inda aka fi mai da hankali wato wannan na polio nan yanzu ruwa ne ake ɗiga ma yara a baki. Eh. To ya ne wannan alluran za ta zama da taimako a gida tun da dai galibin allura yanzu musamman dai alluran da aka fi ba da a kai da ɗigawa ake yi ta rigakafin polio ya za ta zama da amfani. To na polio shi zai wannan domin yadda shi kwayan halittin da ake bayar ake dole sai an bayar ta baki ya fi karfi ta nan to amma kamar saura yawancin allurar rigakafi musamman ma yara kin sun yara yawancin suna tsoron allura to wannan yana taimako kwarai da za a yi yara allurar ba tare da sun ji tsoro ba saboda haka yana da amfani kwarai da gaske haka ko kuma nan gaba ma kamar irin yara masu ciwuka ko irin suna asibiti to waɗannan duk zai taimake su sun ba da zafi domin abin da ke faruwa shine shi wannan maganin wani abu kamar iska ke tura shi to sai ɗan rami mai kaɗan a jikin jikin ɗan adam sai maganin ya shiga. To a ganin ka za a kai lokacin da wannan allura za ta wadatu a ringa samu ana amfani da ita ko ina musamman dai a kasashen mu masu tasowa ko kuma zai kasance irin abin da sai dai ka gani a makwabta ko kuma asibitai masu gidan kansu ko kuma na masu hannu da shuni. eh zai wuya zai kwana biyu kafin kowai na a samu wannan a iya sai wannan ko nan kasashen kasashen tura ai ba kowa ke da shi ba domin yana dan tsada saboda haka yawanci sai dai gwamnatoci ko kuma <laughs> masu abin hannun su yanzu na amma inda muka ci gaba masu bincike suka ce aka ci gaba da aiki za a rage kudin sa sannan kowa zai samu amma yanzu kan zai wuya ko nan kasashen ai ba kowa ke da shi ba hajiya to a cikin rahoton an kuma bayyana cewa zai zama da taimako ko kuma da amfani ga masu ciwon siga ta wace hanya kin zama a ciwon suga domin suna alluran shi wannan insulin din nan kowane lokaci mm. wani lokaci inda suke allura yakan yi masu zafi kwarai da gaske saboda haka inda aka samu wannan zai rage zafin wannan da suke yi amma har da wannan din ma to eh, zai dan kwan kafin a same shi ko da yake yanzu ma ko ma allurar yanzu a kasashen ana canza alluran take saboda ke ba ta zafi kamar da hajiya eh to amma kuma eh, kamar yadda ka bayyana idan tana da tsada mutum zai iya sayan ta har shi ya aje ta a gida eh amma wannan zai wuya ba sai ba ba zai dan kwan biyu kafin wannan mu kai wannan lokacin hajiya da kin san musamman a kasashen wannan Najeriya kamar wannan abin na'uran ya mm. kamata ko da ke yana taimako amma shi bakin nan dole mu rinka canza shi ko wani lokaci mana a wanke shi in ba a wanke shi ana canzawa zai iya yaɗa waɗansu ciwo duka in ba mu yi hankali ba. sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗar yabo ba ha ba dan buɗar yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi.